kun kai da jahilci yana ɗibansa yana ɓatar da al'umma duk wanda ya sauke azumi tare da Musa Lukuwa ko ya biye wa waɗannan matasa su murtala asada ya sauke azumi ranar talata wallahi sai yayi kafara wallahi sai ya kafa na tawo muku da fatawar jama'a na tawo muku da fatawa komai da komai ga littattafai nan Abin da nake so shine wai da gaske ne abin da murtala asada yake faɗa na cewa a shirye suke a shirye suke a yi zama da su don fayyacewa al'umma gaskiya wai da gaske ne wannan maganar ko kurari ne ina ma da muna fahimta jama'a wai da gaske ne abin da yake faɗa ko kurari ne kawai ko kurari ne tunda yana ana iya ana nesa kuma yana ganin nan cikin jihar Sokoto yana ganin cikin Sokoto nan babu wanda zai yadda ya zauna da shi saboda an san mahaukata ne saboda an san mahaukata ne marasa lissafi to amma mu mun san ta yadda ake biyo mahaukata irin ku mu mun san yadda ake maganin ku ana maganin ku ne ta hanyar amfani da jami'an tsaro a mai da tsarin da gudanarwar ta hanyar jami'an tsaro ina ba na fahimta yau za mu maganin ku da taimakon Allah da iyawarsa maganin ku da ilimi da hujja da dalili yau za mu fayyace wa al'umma cewa abin da kuka zo da shi kuke yaɗawa cikin mutane ɓata ne kuma halakar da al'ummar musulmi ne wannan shine jawabai na a takaice waɗannan su ne jawabai na a takaice akwai lambar waya akwai lambar waya da ya kamata a ce mu rubuta ta bari mu rubuta ta a gurguje yau za a iya kiran mu ta wannan lamba amma whatsapp call only za a iya kiran mu whatsapp whatsapp malam rubuta lambar nan cikin comment za a iya kiran mu da wannan lamba amma ta whatsapp kawai Zero nine zero sixty one thirty eight sixteen forty three yau wannan ita ce lambar <coughs> wannan ita ce lambar waya za a iya kiran mu kai tsaye don mu ji yanda mutanenmu ‘yan uwanmu musulmi da ‘yan uwanmu ahalus sunna nan jihar Sokoto waɗanda suke maraba da mu. Na san ba za a rasa ba ma ba za a rasa ba muna da ƴan uwa nan ahlus sunna salafiyin da suke maraba da mu sosai suke farin ciki da zuwan mu nan jihar Sokoto don kawo ƙarshen wannan badakala da ake yi Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh malam baffa Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh da wa muke magana Kuna magana da Muhammad Ali daga Kamaru Malam Muhammad Ali daga Kamaru. Bismillah Malam Muhammad Ali a gurguje. Barka da safiya Malam. Alhamdulillah. Ah, ina maka da fatan alkhairi. Bayan haka tambaya ta guda ce, ai yace a kai takarda wajen sarkin musulmi shin kun kai saboda gudun ga a kawo wani dalili kuma. A ah, karka damu, karka damu, yanzu zaka ga na danna sautinsa. ya ce ba shi da wani sharaɗi. ya ce a taimaka a zama da su ba shi da wani sharaɗi da haka me bambancin jami'an tsaro da da gidan sarkin musulmi duk ɗaya ne ba wani bambanci in dai hukuma ta shirya abu ta yadda da shi to menene kuma ka kawo wani sharaɗi wai sai daga abin nan kuma bana tunanin ma zai kawo wannan sharaɗin bana tunanin shi da tsaya mana ka ji tsaya ka ji tsaya ka ji da Allah ai shi bai ma yadda da sarkin musulmin ba a ce masa ma shi gara 'yan sanda masu su kira shi da sarkin musulmi ai ka san su sun raina sarkin musulmi ka fahimce ni amma ni na shi bayanin shirar da yi magana game da abin da ya shafi littattafai da dalilin shi har ya ce duk wanda yake na ce ni na ce ƙarya ne kana ji na malam tsaya ka ji da Allah na ce ƙarya ne duk abin da ya faɗa cikin littattafan nan ƙarya yake yi na ƙaryata shi ƙarya yake duk ƙarya yake yi idan da gaske ne kuma ya zo ya ɗaga littattafan ya buɗa mana ƙarya ne babu to masha Allah masha Allah yawwa to ka gane gidan sarkin musulmi ba a taƙaice yan sanda jami'an tsaro za su kira su da haka za su amsa wa jami'an tsaro kuma za a shirya zama ko ba a je gidan sarkin musulmi ba ko an je gidan sarkin musulmi ka fahimce ni to Allah ya sa To Allah ya sa amsa a yi zama kuma a fahimci gaskiya inda take. Yawwa amin amin muna godiya. Haba ka ji fa abin da mutumin ya ce, kama ba ku ji ba? Salamu alaikum wa rahmatullah. Wa alaikum salam wa rahmatullah, malai na kwana. Barka dai malam an tashi lafiya da wa muke magana? kuna magana da Khalid Muhammad daga nan cikin garin Sokoto Malam Khalid da Muhammad daga garin Sokoto Allah ya sa baka cikin wanda suka ajiye azumi ran talata a bana cikin malam masha Allah masha Allah Allahu akbar muna muku barka da zuwa masha Allah masha Allah muna amsawa muna amsawa garin Sokoto gari ne na ƴan uwanmu ahlus sunnah. Asim Asima kenan ta musulunci ta daular Usmaniya Allah ya ƙara mata lafiya ya ƙara mata albarka. Eh kuma kana ji mutanen naka ka ji maganar shi Murtala Asada. Eh, Wacce na kunna? Wacce na kunna yanzu ma zaka ji na kunna ya ce a taimaka a zo a zauna da su ba su da kowane sharaɗi. eh ya faɗi haka na ji wannan magana to jiya kuma ya dawo yana cewa wai sai waziri ya sa hannu sai wane ne ya sa hannu ko commissioner of affairs ba eh wai sai wani commissioner ya sa hannu to commissioner ya tafi umara fa yanzu ina za a samo shi wato dai kama kama yanzu mutanen nan suna so suna so su nuna wa jama'a su nuna wa duniya cewa ƙarya suke yi abin da suke faɗa na cika baki cewa za su iya zama su karanta ni na ce duk maganganun da ya faɗa na cewa littafi kaza shafi kaza ijma'i ibnu taymiya a juz'i na 25 a shafi na kaza ya ce an yi ijma'i duk abubuwan nan na ƙaryata na ce ƙarya ne ya kamata ya kawo su ya nuna wa duniya ko bai kamata ba ya kamata kuma idan muka shigar da jami'an tsaro na nan jihar Sokoto ya kamata a ce sai an nemo wani kwamishina da ba a san yana Najeriya ko yana wajen Najeriya ba sai an nemo shi ya sa hannu wannan ba kokarin guduwa ba ne gaskiya ne amma kuma akwai wani abu da nake tunani akan shi yasa yake cewa wai sai an kawo wannan eh saboda tunanin shi jami'an tsaro ba za su iya warware matsalar ba idan a tunanin shi ko za su iya kada ku a hujja wai ba za su iya kwanci eh, control din mutane akan azumi na gaba ba a'a ai kana ji na malam malam Khalid ai maganar ba control din abin nan sarkin musulmi ba sarkin musulmi shi ma bai iya control ɗinka ba yanzu ka gane ba sarkin musulmi ya ce ya ce aje azumi ran ran laraba ai sallar ran laraba ba bai yadda ba To ka kaga sarkin musulmi bai da control din kowa kenan tunda kai ma ya kasa control din ka murtala asada. Da haka ba magan kace kana wani maganar control ƙarya kake yi. ka san sarkin musulmi bai da control akan wani sai wanda yake ahlus sunna wanda zai ji magana yayi aiki da hadisai kawai cewa hadisai sun ce aiwa shugabanni biyayya amma ba wanda sarkin musulmi yake tilastawa dan gashi a cikin Sokoto ku da kanku kun tashi kun je kun yi idi ranar talata haka haka ne ko ba haka ba kace sun yi malam <laughs> yawa sun yi ya hakuri ina magana da shi Murtala Asada Murtala Asada kun yi idi ranar talata banda malam Khalid ahlus sunna malam kai baka cikin su abinda nake nufi ka gan yace wai wai wai yana maganar wai ayi a gidan sarkin musulmi ne tunda sarkin musulmi zai control kaga ƙarya ne wannan maganar kaga ƙarya ne tunda gashi ana gani har cikin birnin Sokoto ana saba wa umarnin sarkin musulmi amma da ke sarkin musulmi mutum ne mai hakuri mai kawaici da kau da kai ya bar su suna yi haka ne to da haka abinda muke so yanzu mun ƙaryata murtala asada mun ƙaryata abin da malam Musa Lukuwa yake kai cewa wallahi jahilci ne wallahi ba su da hujja ba su da dalili ƙarya ne wallahi tallahi kuma mun zo mun taso hatin daga birnin Kano har zuwa wannan babban birni na Sokoto kuma ga shi mun shigo da jami'an tsaro cikin wannan lamari yanzu ya kamata su amsa a yi zaman nan ko bai kamata su amsa ba ya kamata ya kamata tunda al'ummar duniya ba iya al'ummar Najeriya ba al'ummar duniya baki ɗaya suna jira su gaya za a yi a samu a yi zaman nan don a gane gaskiya don gaskiya ta bayyana to menene kuma zai yanzu sai an zo ka ce wai wani kwamishina wai bai sa hannu ba wani kwamishina yanzu kwamishinan kai da baka san ina yake ba yanzu idan kwamishinan ya tafi umara bai dawo ba fa ba za a jira shi a ce sai ya dawo ba ne yanzu mu sake koma Kano sai kwamishinan ya dawo ya sa hannu a ba zai yi ba to shine malam Khalid muna godiya Allah ya saka da alkhairi Allah tabbatar da mu akan gaskiya amin amin Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh Wa alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Malam Baffa barka da safiya. Barka dai malam da wa muke magana? Yawwa kai sai na Hamidu Badamasi Rijan Lemu daga nan jihar Kano. Malam Hamidu Badamasi daga birnin Kano. Muna maraba da kai Malam Hamisu. Yawwa masha Allah Malam Baffa. Yawwa ni na saurari bayanan Malam Mutala Asada. Na'am. Ce ba amma na ranar da ta gabata. Kaji wanda na kunna dinnan yanzu ko wasu sababbi da yayyo? ka san bayanan nasa guda biyu ne wanda ka ji din nan ban saurare shi ba wancan dai na ji shi a wancan ka ji wanda ya ce sai abin nan sarkin musulmi ya sa hannu ko wane ne kwamishina yawwa yawwa saboda ni na fi gamsuwa da wancan dalilin nashi saboda abu ne ake idan a wayar da kan al'umma eh. idan aka ce kun zo kun zauna a wannan zaman misali kun yi sun samu nasara a kanka misali eh. in har ba sarkin musulmi ba ne da to abin da ake gudu wata shekarar ma ƙara faruwa zai saboda me suke so so suke zama da cewa sarkin musulmi ya ajiye abin da yake a kan shi a yanzu kana ɗauki sabuwa kana ji ta tabbata akan abin da yake tsaya ka ji a tsaya ka ji wannan wannan maganar wata hikima ce ta ta kaucewa zaman barin fito maka da abin akar makallawo wata hikima ce ta kada zaman ya faru kada zaman ya tabbata saboda abin da suke faɗa su sun san ba haka ba ne eh. cewa wai sarkin musulmi shi in ya faɗa kowa zai karɓa wannan ƙarya ne Tunda gashi kuma a nan cikin sokoto <laughs> sarkin musulmi ya faɗa ma kun sa idin ku kun yi a gabansa ya ce gobe sallah kuka ce yau ne sallah ɗaya tsaya mana ka ji ya haƙuri don haka wannan ya nuna cewa sarkin musulmi baya tilasta wa wani ya ce wani sai ya bi shi eh. ina fatan ka fahimce ni tsaya mana kaji al'umma su suke gamsuwa da abu in yana da hujja da dalili sai su karɓa. da haka ya kamata mu zo mu gamsar da al'umma ko dai mu gamsar da su da fahimtar Musa Lukuwa malam Musa Lukuwa ko kuma mu fahimtar da su cewa bin shugaba akan ganin wata da ajiye azumi shine daidai ka gane amma zancen wai wani shugaba ne ya sanar a duk wannan an wuce wannan su sun sani cewa magana ce kawai ta mutum yayi abin da ya gamsu abin da nake so ka fahimta shine eh yanzu kamar misali a nan Kano lokacin da wannan kajiyar ta faru da Malam Abdul Jabbar eh ai kaga inda ba gwamnati ba ce ta zo ta sa aka ci shi aka zauna da shi to yanzu tsaya ka ji tsaya tsaya malamin ki ɗaya in karasa ba karasa inda ba gwamnati ta ce ta zo ta tsiye shi aka zo aka zauna aka kure shi da kawai malamai ne da su da su suka yi ne su zo su zauna to ko da an kure shi zai koma ya ci gaba da abin da yake ne domin daman ba gwamnati bace ta sa wai wai akara makalla wai akara makalla wai waye gaya maka ba gwamnati bace za ta kira su suwaye yanzu mu cewa muka ba gwamnati bace za ta shirya abin da nake ma nufi shine ai a'a abin da ka faɗa tsaya mana ya haƙuri a a'a a'a tsaya tsaya da Allah ya haƙuri abu waiwa ya ce ba gwamnati bace za ta shirya jami'an tsaro gwamnati ne ko ba gwamnati bane gwamnati ne to shine shi ne na gaya maka da haka jami'an tsaro tsaya mana ka ji da Allah jami'an tsaro suna ƙarƙashin sarkin musulmi jami'an tsaro suna ƙarƙashin gwamna tsaya ya haƙuri ya haƙuri akar makallahu jami'an tsaro a nan jihar Sokoto suna ƙarƙashin gwamna suna ƙarƙashin sarkin musulmi duk abin da za su yi za su yi ƙarƙashin umarnin gwamna da sarkin musulmi idan suka tsaya mana dan Allah tsayan ƙarasa da Allah idan su murtala a sada da malam Musa Lukuwa suka zaɓi a kai su masallacin sarkin musulmi za su gaya wa jami'an tsaro kuma na san jami'an tsaron za su amsa ai ba mu yi saɓani ba ma eh. ai ba saɓani ma bare mu tsaya tattaunawa jami'an tsaro fa na ce maka za su kira su da haka su kuma za su faɗi buƙatar su su ce suna so a yi a tsakiyar gidan sarkin musulmi ko tsakiyar falansa ko cikin ɗakin uwar ɗakinsa ka fahimce ni duk inda suka faɗa tsaya mana ba jayayya nake yi da kai ba ni fahimtar da kai abin da ka faɗa nake yi a karamakan lawo ina fahimtar da kai gabar da kake magana kai cewa babu saɓani tsakanina da kai kamar yadda ba saɓani tsakaninmu da su in dai ba wai zaman ne ba sa so ba wanda ya ce a wajen sarkin musulmi da wanda ya ce ga jami'an tsaro me bambancin sarkin musulmi da jami'an tsaro duk ba gwamnati ba ne gwamnati ne shi ne na gaya maka jami'an tsaro suna karkashin sarkin musulmi ko ba sa karkashin sa idan jami'an tsaro suka zo suka ba da tsaro aka yi wannan zaman aka kare sai suka yi nasara akan ka ta ya za a gamsar da sarkin musulmi zai iya cewa shi ba shi ya turo ka ba dama ba shi ya a yi wa ya gaya maka zancen gamsar da sarkin musulmi ake ana zancen al'ummar musulmi da suke so su fahimci gaskiya a'a tsaya mana a'a abinda suke magana shine idan har sarkin musulmi ya turo wani a madadinsa ah. to don haka a a'a a su tsaya tsaya mana tsaya tsaya tsaya tsaya tsaya kaga kaga wannan ya karyata kansa tsaya ka ji mana wannan murtala in ka faɗi wannan maganar to ka karyata murtala a sada in kuma shi ya faɗa ya karyata kansa ka fahimce ni idan murtala a sada ne faɗi wannan maganar to ya karyata kansa in kai ka faɗe ta kuma ka kawo ta yanzu to ka karyata murtala a sada To ta tsayan kunna ma tsayan kunna maka abin da Murtala Asa da ya faɗa tsaya da Allah tsayan kunna ma. Na lokacin za kunna ba ba na ce ba dan ba. Ah, to Murtala Asa da yana da annasu wal mansuku kenan. Ba na ce ba da ba. Tsaya tsayan kunna ma maganar Murtala Asada. Jama'a jama'a bari ku ji maganar Murtala Asada. Wai wai ba wancan yake so ba wai sabo. Ah, to wannan Murtala Asada me ko ba Murtala Asada ba? wai ka ji wai wai ba waccan ba jama'a bari ku ji wa alaikum salam muna zuwa sabanin fahimtar mu kowa ka zo da dalilai in Yama ku ɗan yi hakuri ku ɗan yi hakuri mu saurara abin da Murtala Asa da yake faɗa ku ɗan yi hakuri da Allah Masu kira ku ɗan yi hakuri mu ji abin da Murtala Asa da yake faɗa ne ba don Allah kai bari mu kadda mutane ya taimaka ya zo ya zama da mu mu ba mu da kowane irin sharadi saboda dalibai ilimi muke yanzu muka neman ilimi ballanta na mu ce a'a wane yaro na koko wane yayi kaza duk wanda adda sabanin fahimtar mu kofa bude take karara kofa buɗe take ba mu da kowane irin sharaɗi duk wanda yake ganin ba daidai muke ba yazo to kaga kai kai kaga kaga shi murtala asada bai sa wani sharaɗi ba amma mu mun sa sharaɗi mu ne muka sa sharaɗi muka ce sai mun gayyato jami'an tsaro amma shi murtala asada a nasa tsarin daga nan kawai inda muke masaukin mu kawai mu sa takalman mu sai mu doshi gidansa ko masallacinsa ko masallacin malam lukuwa amma sai muka ce a'a za mu yi ne bisa ga gudanarwar jami'an tsaro da tsarawarsu to kaga mu muka kawo ma sharaɗi ba shi ya kawo ba wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh Ina ma Malam Baffa Otoro barka da wannan lokaci. Muna maraba da kai bismillah da wa muke magana? Malam na Ismail Abdullahi Umar As-Salafi daga Kaduna. Malam Ismail daga Kaduna muna maraba da kai bismillah. Malam Allah ya saka da alkhairi ina jin tattaunawa tun farkon fara karatu. Eh. Wannan malam maganar da suke cewa wai sai an sako sarkin musulmi a ciki tsakanin da Allah akwai son zuciya. Eh. san zuciyan shi ne ba su yadda da sarkin musulmi akan hukuncin abin da ya shafi addini ba sai akan abin da ya shafi munazara eh akan abin da ya shafi munazara ne sarkin musulmi zai yi umarni amma ya ce a idi kuma ba za a yi ba kuma malam abin da zai baka mamaki shine sun yarda su je su karantar a masallatansu ba tare da sa hannun sarkin musulmi musulmi ba saboda suna so su gamsar da al'umma munazara ne ba za su yadda a yi ta ba tare da an gamsar da al'umma ba sai ta hanyar sarkin musulmi wannan sharaɗin malam akwai sa malam ismail barin gaya ma gaskiya wallahi tallahi na rantse da girman allan da ya busa mana rai muke numfashi a doron ƙasa na rantse maka da girman allah mutanen nan suna cikin firgici da tsoro wanda baka tunani ba su taba ba su taba tunanin ba su taba tunanin za mu tako daga Kano mu zo nan har Sokoto muna neman su ba gaskiya ne malam sun dauka mun dauki yanda suka dauki addini da wasa sun dauka haka muka dauke shi da wasa gaskiya ne ka fahimce ni ba su dauka mun dauki addini da gaske ba yanda kowa ka san kowa yana kiyasta mutane da kansa ne sun ɗauka yadda suka ɗauki addini da wasa su wa mutane caji ayi musu shewa ko a yi kabbara su tashi su tafi sun ɗauka haka muka ɗauki abin da wasa mu ma gaskiya ne malam kuma malam ni ban ga abin cewa dole he sarkin musulmi ya shiga ba gaskiya ba ake so a bayyana kuma